ya wajaba mai riko da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin al'amuran mu baki daya sannan mu dinga sawa 'ya'yanmu wannan sunan tabarrukan domin mu samu albarka domin duk gidan da mai suna muhammadu yake kullum yau da safe mala'ika dubu saba'in sai ya shiga gidan ya ce allah yana gaishe ku in sun fita ko yansu ne ko wannan ba za su sake da gobe ma haka tashin alkiyama to haka abu ne mai amfani in tafiya kuka tashi balaguro daga wani gari zuwa wani gari in dai akwai mai suna muhammadu to wannan tafiya ta zama mai albarka in aka zo cin abinci in akwai mai suna muhammadu ya saka hannu to wannan abinci ya zama mai albarka to da aka yi kiyaye sunan ba a zagin sa ba a hankalarsa ba a musguna masa in mutum ya ga zai iya kiyaye alfarmar ya sa wa ɗansa sunan in ba zai iya bai canja ya sa wani sunan da ba amma mu mun gode Allah a duniya Allah ya mana alfarma mun yi fice a faɗin duniya da sauran sa suna Muhammadu za ka tara mu al'ummar mu za ka dinga jin mai suna awwalu sani salisu rabi'u hamisu sadisu sabi'u saminu Tashi'u. kashiru duk a gida ɗaya za ka tara an saka shi sa muka je ƙasar saudi arabia ko 'yan sanda ko ma'aikata ko wani mai kanti duk wani wanda iganmu sunanmu muhammad haka ake cewa sunanmu muhammad to ko a lahira ma allah aka muke soya mana